والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنبط بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن مريض ومشامن من المرض mata falil zaujati la irsu muftarat malam ya kun sannan kuma mara lafiya an gane ku wato mara lafiya in yayi saki sakin yayi saki na mara lafiya ya zartu wa yanfuzu alwaqi'u min sakrani wa yanfuzu alwaqi'u min maridi shi ma an gane mara lafiya in ya saki mace sakin ya zartu wa mata saha ko mata mata min al-marad duk sanda ya rasu daga rashin lafiya falin zaujatu al-irsu muftarat ita mace tana da gado wannan farilla ne an gane ya saki matar shi bai da lafiya yana cikin ciwo mai tsanani rashin ya zarto amma bai da sani idan ya sake ta ne don ka ta yi gado in ya rasu sai ta yi gado din ko da saki uku ya sake ta an gano wannan ya saki matar shi cikin rashin lafiya saki uku kila baya so ne ta yi gado suna da wani dan abin nan wannan kabari tsakani to sai mata wannan dan ya kuntata mata to sakin yayi amma ba gado akwai shi eh, eh, malam ya kun bi auta aw aw maradin laysa min al mahzuri to matsar bai zama to daga cikin hurri ba an gani matsar inda ba hurri bane ko kuma saki na takhyiri saki na banzaɗi akwai saki da kira takhyiri wanda za a ba mace zaɓi tsakanin aure da kuma rabuwa an gane ku ko kuma rashin lafiya laysa min al mahzuri rashin lafiya wanda ba a tsoron mutuwa akwai rashin lafiya wanda ba a tsoron mutuwa kamar galiban kawai dan mura ne kawai ko karamin ciwon kai haka ko zazzaɓi zazzabi wanda ba bai taka kara ya karya ba to idan mutum ya saki matan shi cikin rashin lafiya wanda bai taka kara ya karya ba to wannan ya yi amma daga baya in ya zo ya mutu ba magana gado gare ta an gano wannan ko haka nan in kulki ne shi ma wato bai da lafiya sai mata kulki an fahimci wani ai ita matar ta ce a ta ce da Allah ya sake ta ta ba shi wani abu in ya sake ta cikin wannan halin rashin lafiya to ba maganar gado tsakanin su saboda a sakin ta bangaren waye ta bangaren ta ne ba laifin shi bane ba shi da lafiya ta baka mai sai ya sake ta shikenan akwai irin matan da in baka da lafiya su ba sa iya juriya wajen yin hidima wajen kulawa da lafiyarka to kuma aka zo aka rasu su ne kuma kan gaba wajen san gado na'am wal khulqu fi mutallakin hazala wada salisuha illa in al hazl intada wato sabani zo game da wanda aka saki da bananci wato irin saki na wasa din nan kamar saki na drama ce sake ne ce na sake ki an gane kila drama suke yi ko kuma suna cikin ɗaki ne suna magana suna irin wasan nan ce yanzu kai za ka iya saki na ita me zai hana sake ki to suna da irin wasan nan wasa da dariya haka to sake nan gari suke na sake ki wani shi ya ɗauka wasa yake yi a gani to saɓani ya zo game da wacce aka saki da wasa da bananci wal kulfu wa zahar saɓani ya bayyana ga wanda aka saki hazlan da wasa sakin ya yi ko bai yi ba wasu ka ce eh ya yi wasu ka ce a'a bai yi ba haka bi kenan to na uku ba salisu ha ra'ayi na uku illa ilil hazal waza sai dai in wasan ya fito fili ya bayyana karara akwai masu ganin in wasa ya bayyana karara aka fahimci wasa ne take bai ba amma idan ba a gane karara ba take yayi duk da cewa manzo Allah ya ce abubuwa guda uku jaddu hunna jaddun wa hazluhunna jaddun a gane abin da aka yi da gaske da gaske ne wanda aka yi da wasa shi ba da gaske ne an gane wani hu? eh an gane ku? saka idan mutum ya saki matar shi da wasa ta ce sake ne yake ya saki ba a wasa da saki annabi ya ce abubuwa guda uku ba wasa da shi daga ce akwai yanci akwai saki akwai kuma aure an gane akwai yanci ba a wasa da wayannan abubuwan Na. in ya yi fim da shi da suke zage ne ya zage da shi nan kawai da ba da kayan da ƙara gaba <laughs> malikun laisa lahu bi muslimi bi mulzimi bi mukrahin fil shi imam malik imam malik rahimahullah laisa bi mulzimi lahu bi mukrahin shi baya lizimta ma wanda aka tilasta mai filifili wajen sakin matan shi in an tilasta wa mutum wajen sakin mace an filkasa ne ko an tilasta mai wajen rantsuwa imam malik baya lizimtawa imam Mali yana ba da fatawa lata lata li mustakrahin babu saki ga wanda aka tilasta wa. an sa mutum bindiga a wuya aka ce ya saki matan shi ko a harbe shi an gane to sai saki matan shi wannan saki bai yi ba imamu na malik allah ya masa rahama baya nizintawa ga wanda aka tilasta ma wajen aiki ko wajen rantsuwa malam ya kun bi khalil bi khul'in bi khul'in na matsar bai kasance ta hanyar khul'i ba in ta hanyar khul'i ne bai da lafiya ya saki mace da khul'i to a ashe wannan ba ta da gadon saki yayi ba gado au ta ko kuma ya ba ta zabi tsakanin zama da shi tsakanin aure ko ko rabuwa ko tsakanin zama da shi ko kaza ko kuma rashin lafiya laisa min al-mazuri rashin lafiya wanda ba shi daga cikin ciwo da ke tsoro akwai rashin lafiyar da ba a tsoro ana ganin kila da wuya mutum ya mutu to irin wannan sai ya zake da cikin wannan rashin lafiyar shikenan ciwo yayi amma kuma in ya rasu a kaddara kuma a ciwo sai ya rasu ba ta yi gado ba wal khulfu wada sabani ya riga ya bayyana ga wanda aka zake shi da bananci da wasa salisu ha an gani wasu ce saki ya yi wasu ce saki bai yi ba ra'ayi na hukunta illa inil hazirin tada sai dai fa idan wato banancin ko wasan ya bayyana in ya bayyana lalle lalle wannan wasa ke yi malikun zai talau bi mulki imamu na malik baya lizintawa limukrahi ga wanda aka tilasta sama a wajen aiki ko wanda aka tilasta wajen rantsuwa inda aka ce ba za ta gane ilimi ko da ta ke ne rajali na ko da ta ke ne ko yi a ta sake kamar ta gama inda ba ta ba sake ta gama inda ya tana nan ba ta shi ya

ya bar kuma diyar da ya bar diyar da ya bar ibn ibn ibn ibn ibn ibn ibn ibn ibn <laughs> ya bar dan dan dan dan dan dan da amma nasibu kullum min eh to menene ka san kowanne daga cikin su aljawab asalin mas'ala min jawabin shine asalin mas'ala daga uku ne za ka ga uku lil bintaini as-thuluthaini ya'ya mata guda biyu suna da biyu cikin uku shi ne sulusani saboda suna da yawa dama daga biyu zuwa sama ne an gane ku wala mu'assir kuma alhali babu wani mai ta'assubanci limintul ibni wa ibn ibn albaki ga diyar da da kuma dan dan dan da su suna da sauran ta'asiban eh da da diyar da kaga wannan shi ita wannan ta girma wancan ita wannan diyar da ne wannan kuma dan dan dan dan da ya amma tun da namiji ne shi zai zo ya kwaso abin da ya rage raba yana da sauran abin da ya rage da ta'asubanci namiji yana da misalin kasan mata biyu sannan sai a inganta matsala din kasan an kasa shi uku ne ko an kasa uku idan ya zama to sulusai ne 'ya'ya mata sun ci biyu sauran nawa to ɗan ya zai raba da ɗiya da kuma ɗa zai rabu musu to kaga saboda haka sai a inganta matsala ɗin tun da dai da ɗiya ɗiya da da ɗa da ɗiyar ɗa da kuma ɗan ɗan ɗa suna da kai nawa shi shi shi da ita biya tana da ita ɗiyar ɗa tana da kai ɗaya ɗan ɗan ɗan ɗa shi namiji ne da kai biyu ka kai uku kenan to dama matsalar arba shi nawa uku ne to yanzu na tana da kai uku sai a buga kai uku cikin uku eh kana sai zama tara in ya zama tara sai a kasa sai a buga uku cikin kasan ƴaƴa mata dama biyu suka samu ko to uku a buga da biyu kana shida sannan uku a buga da da uku a uku buga da ɗaya uku buga da ɗaya ka san ka san wa yawa su aka san su ɗaya ne an buga uku zuwa ga ɗaya ya ba uku sai su raba wanda ya ɗauki biyu na mijin sai su ɗauki ɗaya da zakar bisu na zurɗo yi. an fahimci ne? eh? bilbintani a eh? bilbintani a ya mata guda biyu ‘ya'ya mata guda biyu suna da sulusani da kulli wahida salasa kowace ɗaya tana da uku walbaki zainab bin tibni sauran abin da ya rage shi ne uku tsakanin diyar ɗa da kuma ɗan ɗan ɗan ɗa kaga shi ita ita diya diya ɗa tana da ɗaya ɗan ɗan ɗan ɗa yana da biyu amma idan lam saurin fawqa hasil bayni amma idan wanda ke sama da ita ba su nisar da ba su kwashe lusai ne ba duka ba su nutsar da lusai ne ba sai ta karɓi kasansare kawai a gari idan ya zama to ita na samanta kamar diya kamar diya ita kaɗai ce idan diya ita kaɗai za su cire ita wannan abin da ya rage shi ne sudus sudus shi ne cikon sulusani duk da kwasa shi ke ba shi zai kawo misali wata zai haƙura kafin ne shi kafin da ya kula sharhul rahiyya kafin da shi shi ne zai kawo ne shi ne wanda zamu yi nan gaba na to da ya biyu an ba ita kan saboda shi dan da ba dan ita ba da ba shi ba da ba samu ba na'am hadiya eh Bismillahir Rahmanir Rahim. Babu mallahu sulusani. Babu wanda yake da sulusani. Suwa yake cin cin bai cikin uku. Nam sulusani lil banati jama'a. Ma za da an wahidatin sama'a. Wato sulusani lil banati na 'ya'ya mata ne jama'an gabaki ɗayan hmm. 'Ya'ya mata su ne suke cin bai cikin uku. Ma za da an wahida. wato matsar sun karu akan daya ƴaƴa mata da yawan su ya karu akan daya su ne suke cin mai sulusani wato ka sauka ji wa huwa kazaka libanatil bini fafhan maqali maqali fahma safi haka nan shi ma sulusani shi ma kaso ne na banatul ibn ƴaƴan da ƴaƴan da su ma suna cin biyu uku su ma maqali idan suna da yawa ka fahimci magana na fahimu safi zihini fahimu safi irin fahimtar mai tataccen kwakwalwa irin fahimtar mai tataccen kwakwalwa da kwakwalwa wanda ke lafiya lau na wawale tsaini kama zazidu fada bihin ahararu wal abidu wannan shi ne kaso na yan uwa mata guda biyu mutum ya mutu ya bar yan uwansa mata guda biyu ko kuma fiye da biyu su ma za su ci su sulusai ne da fada a hararu. wato ‘ya'ya masu ‘yanci sun kai hukunci da shi da bayi wato ma'ana masu ‘yanci da bayi kowa da kowa ma'ana kowa da kowa ya yi hukunci da wannan shi ne ma'ana da duniya gaba ɗaya in ma masu ‘yanci ko kuma bayi to kowa da kowa ya yarda da wannan hukunci haza idza kunna li ummin wa abin aw li abin fa'amal bi hadha tusib haza idza kunna li ummin wa abin wannan kenan idan sun kasance ɗan uwa shahidai idan sun kasance ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya an gane wannan ko in sun kasance uwa ɗaya uba ɗaya su ne abin? su ɗan uwa shahidai ɗan eh, uwa shahidai sun kasance ɗan uwa sun kasance li'ume wa abin shahidai kenan a gane aure ab ko kuma sun kasance ɗan uwa li'abbai uba su haɗa ban banda ƴan uwa li'ummai ƴan uwa shafiƙai mutum ya mutu ya bar ƴan uwan shi uwa ɗaya uba ɗaya nawa za su ci sulusani su da yawa ƴan uwa daga biyu zuwa sama wato ko mutum ya mutu ya bar 'yan uwansa uba ɗaya ita ma nawa sulusani amma banda ƴan uwa wanda yake uwa ɗaya ƴan uwa li'ummiya ita ta su su sulusi ne da suke ci sulusi ne ɗaya cikin uku fa'amal bi haza tusib ka yi aiki da wannan tusibi za ka dace ka yi aiki da wannan za ka dace a kulu ina cewa sulusani fardu arba'ati sulusani ka san mutane hudu ne min waran warasa daga cikin nau'i nau'i na masu gado fardul jam' min albanat wato kaso na yin taro na mata na 'ya'ya mata wal muradu bil jam' muna maza zada ala wahida abin nufi da jam' a nan wajen taro abin da ya ƙara kan ɗaya daga biyu zuwa sama da shimalul bintain to ya ƙunshi ƴaƴa mata guda biyu ko biyar da haka fardu wato kasan ƴaƴan da biyu ne ko biyar da biyu wa fardul ukhtaini ash-shaqiqataini sannan raban ƴan uwa mata guda biyu shaqiqai fa aksa ko biyar da haka fardul ukhtayn li da kuma ka san yan uwa li abai wanda uba ɗaya ne aka hada ko biye da haka guda ɗaya ko biye da haka ga haduwa wannan za ba su rusaini wannan ga haduwa malamai saboda Allah ta'ala ya ce idan sun kasance mata biye da biyu to suna da sulusa ne na abin da suka bari suna da biyu cikin uku na abin da suka bari mutum ya mutu ya bar yan uwansa mata wato fiye da biyu shi doron nasin qur'ani ya ce fauka yi. a gane sun kasance mata fiye da biyu an gane to in so biyu ne ba to anan ne za ku buga da dan Ɗan dan qur'aniyun mai cewa qur'ani zalla shi dai qur'ani ya ce in sun kasance mata fiye da biyu balahunna sulusa ma saraka. suna da biyu uku to idan idan mutum ya mutu ya bar yan uwa mata guda biyu ba ko ‘ya'ya mata guda biyu ƙur'ani bai faɗa abin za a ba su da gado yanzu kana ganin ‘yan uwa mata za su yadda? idan a ƙaddara ‘yan uwa mata ‘yan yun ne ya ka zo aka ce wa malami ɗan ƙur'ani to nawa ne ka san ‘yan uwa mata guda biyu ya ce ƙur'ani bai ce komai ba ba su da gado to kai sai malamin suna ka ce suna da gado hadisi ya ce a bayar a nan za ka za ka za ka ta koma ta koma halin sunna za ta koma ahalus suna da gudu na matangani. gani tunda dai sunna ta ce a bata daga ƴan uwa mata ko ƴaƴa mata guda biyu ko biye da biyu shi ne qur'ani ya ce in sun fi biyu shi ne za a ba su amma ƙasa da biyu ba qur'ani bai ambata ba sunan wajen kana so ka tattauna ɗan qur'ani ka fara ɗauko mai wannan matsala ɗin tukuna sai ya yi gumi ya galabaita sannan ku ci gaba an gane in yi ya ce a bayar sai muke kawo aya to ai tun da an ba guda ɗaya ai dole sai an ba biyu to nawa za a ba biyu in yi ce a ba biyu rabi kawo biyu in yi ce a ba su sulusani ya kawo biyu shi Allah ya ce da sai sun ku biyu ta ba su sulusani amma biyun fa Qur'ani ya yi shiru a kan shi a gane to ta ina aka samu bayani an samu bayani ne daga sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qawluhu ta'ala da inda Allah ke cewa in kana tatnatayn idan sun kasance su biyu alahu masulusani min mata to suna da sulusani na abin da suka bari su waye wayannan su waye sun kasance su biyu Ya'ya. wannan ya'ya ne Yaya wancan kuma ƴan uwa ne nan idan sun kasance su biyu su yaya. to suna da sulusani na abin da suka bari na abin da abin da ya bari wa bi khilafu shaz akwai wani safani wanda yake shaz to wani safani ne wannan yushiru shari bi hadhihi ibara ila ila al-khilaf alladhi yuka an ibn abbas akwai safani da aka yi kaito daga ibn abbas radiyallahu anhu ma fa innahu annahu kana yazhabu ila annahu kana bin kallu ila annahu annahu kana yazhabu ila anna farada bis asulbiya ibn abbas yake wato yana da fahimtar cewa kaso na biya biyan tsatso biyan mutum asulbiya na tsatso la ya tagayyar min an-nisf baya canzawa daga rabi zuwa sulusaini illa idza kunna salasan sa'ida sai dai sun kasance daga uku zuwa sama an gane akwai wannan sabani sai sun kasance daga uku zuwa sama shine yake canzawa daga rabi zuwa mai zuwa sulusani in eh, sun haura biyu yawa idan ita kaɗai ce rabi in su bi ma rabi sai sun kai uku sannan ya zama sulusani dole ne su kenan kuwa ai ita su biyu eh, Nan? eh fahim kunna nisa an fauka na sai yau in sun fi biyu su ne za ba sulusani to bi ba

kiran wancan dama a wancan na fahimkun nan za a fokasar taini ana magana. ƴaƴan mutum ne ba na tsazo ƴaƴan mutum na tsazo in sun kasance mata biye da biyu ko falahun da ba ta raka, ko ba gaba ƴaƴan mutum na tsazo shi ne shi ibn abbas yake to haka ne kuwa lalle ka san biya ta tsazo baya canzawa daga rabi zuwa sulusaini sai dai in sun kasance su uku ko biye da uku fa in kana ta isnatayn idan sun kasance su biyu fa hukumu huma hukumul walida hukuncin su hukuncin mace ɗaya shi wato shubhan wannan ra'ayi a bayyana yake zahiru qawli ta'ala shubhan wannan ra'ayi shine zahirin magana Allah ta'ala da ke cewa yau in sun kasance mata fiye da biyu suna da sulusan na abin suka bari fa innahu lam yunqalil hukum min an ila sulusani lalle ba a ciranto hukunci daga rabi zuwa sulusani ba illa bi sharti kauni al-banat aksar min ithnatayn fa ce kasancewa ƴaƴa mata sun fi biyu lam yakun bi hadha ra'y ahadun min ulama al-mazahib wato ɗaya daga cikin malaman mazahib al-arba'a babu wanda ya dauki wannan ra'ayi Abu Hanifa Malik Shafi Ahmad a cikin su gaba ɗaya babu wanda ya yadda da wannan ra'ayi na Abdullahi bin Abbas wa ra'ayi jami'ihim ra'ayi dukkan su annal iznataini ka salat wato ra'ayi dukkan su lalle biyu kamar uku ne wajhul aya bi annaha dallat bil mantuq ala farq salat wato sun fuskantar da ayan cewa ta yi nuni ta hanyar mandoki akan kaso na ƴaƴa mata guda uku ko sama da su wadallat bil bilfahawa ta yi nuni da ainihin mafhumul mukhalafa ala fardil isnatayn fahawal kibab ta yi nuni akan kaso na ainihin mata biyu ya'ya mata guda biyu wazalika li annahu subhanahu qad bayyana fi sadr aya aya domin Allah yayi bayani a farkon aya annan nasibal ibn dayful bint to ai kasan namiji ai rabon namiji ne ninkin na mace kawai ne zakara bisul hazil unsayayn ko namiji yana da kasan mata biyu sura allati tatahaqqaqu fiha hadhihi al-qa'ila wato sura wanda wannan ka'ida ke tabbata a ciki ta amman iya an yanhaziru mirasul mayyit fi ibnin wa bin shine gadan matacce ya takaito akan diya akan da da diya ya kuna hazul ibn sai a tarika anan zai zama to raban yaro shine sulusai na gado hazul bin sulusa raban diya kuma shine sulusinta zakar huwa hazzul mirtain eh shine abin nan kuma dalon bil faywa ala anna nasib mirtain eh da wa fi khilaf shaz wal ijma' ala anna hadhihi al aya nazalat fi a cikin akwai sabani shaz amma ijma'i ya zo akan cewa lallai wannan aya ta so kaga ƴaƴan ƴaƴa wanda ke uwa ɗaya uba ɗaya wa auladul ab da ya'ya kuma wanda yake ubansu daya mm, duna duna auladul um banda ƴan uwa li ummi banda wanda suka hada uwa kadan nabi sallallahu alaihi wasallam rubin dari sa'ad sulsaini annabi ya yi wuce ga ƴaƴan sa'ad bin abi waqas da sulsaini daga gadan babansu kama sahahu kamar yadda imamu tirmidhi ya inganta da hakim da waninsu na'am Yayi Najeriya, ibn abbas ko eh. <laughs> sama zahiriya kuma eh, eh, ya yi kiyasi ya yi ina zahiriya su da ya yi kiyasi na askari ɗan wani ɗan wani umi ah, da zakar mutu da sai na? ƙasa su ake zulusani S su inda inda akwai na nisa shi zai gini mutu za su yi tazubanci na'am wa ammal mutallaka amma wacce aka saki fala iddata babu babu idda kafin tarewa ita mace mutum ya sake ka irin sakin wawa din nan ya sake ta bata tare ba ya sake ta bai sake ta ba kawai ana yin aure sai aka samu rashin jituwa ya ce kar ta je je fati ta ce wallahi sai ta je bai isa ba kar ta yi rawa ta ce wallahi sai ta yi rawa ce ta wallahi in kin je fati ko kin yi rawa na sake ki ta ce oho dai ta je ta sha rawa an gano wannan ko bayan ta gama shan rawa ta je fati ta dawo ya ce kwashi kayan ta dawo ba ba ta ma tare ba shi kenan kawai a ƙara gaba ba ta ma zo ta tare a gidan ba aka samu sabani to irin wannan kawai tunda dai kawai ba ta tare ba ba magana idda shike na kawai ta gama idda kawai tana iya aure ma a wajen fatin a gani ai eh, ba ta da wani komai da ba abin da dole mu ala idda ta kabala albina babu idda kafin tarewa A gane wannan ko kamar yadda nace wato ta tafi wato an daura aure ya ce baya son wannan ƙauye ne da wannan fatin da wannan shirman shi ahalin suna ne ta ce ba ruwana da sunan ka wallahi sai na yi ai ka san ni ɗan biri a ce ka wuri ta wajen gane ku shi ke to inda kin je fatin nan ko kika je wannan rawa kika rawa a gaban maza na saki tana gama rawan ta su mutum da kuma bai take ta ba ta gama idda to kuma nan take tana iya yin aure a fatin ana iya sararwa wannan wannan amarya ba mijinta ya sake ta saboda ta je fati sai dan iska dan wani ki barin aure ki sai aure ta shike sai a daura aure a fatin lakin sai da ke suna abubuwa ba sun zama na ta sai eh, sai a ga baban waya baban sai hukunta da wani ila <laughs> shi baban dan duniya ne shi ma gida <laughs> na'am Sadakin ta shi sauran kayayyaki idan idan idan ya take ta shine idan aka ka daura aure rabin sadaki. Kashi rabin sadaki ne. Ya sake ta sadaki. Na'am. Rabin sadaki da rabin akwati ne ta ce. Eh, sadaki ne a kai amma Najeriya ne ba a yin wa haka. Shi Najeriya sadaki ne yake cewa an ci rabi amma akwati sai ka kace akwati. Wanda ya kamata komai akwati a sashi cikin sadaki. A ce an ba da tsaban kuɗi dubu hamsin sannan an ba da kaddara dubu ɗari biyu kaga sadaki ya zama dubu ɗari biyu da hamsin to sai shi wai an ba da sadaki dubu hamsin a kwato ba shi ne shi na muje je wata a tattun tadu shurratu almadkhulu bi hadhihi thalathati ashhur ita biya wacce aka yi dukhuli da ita wanda aka take ta za ta yi idda da tsarki uku idan mutum ya auri biya ya auri. ya mace kuma ya zama ta da ya take ta sai ya sake ta za ta yi idda ne da tsarki uku a gane za ta yi tsarki uku inda malik jini uku a wajen abu abu hanifa ko da ya sake ta ne a ƙarshen tsarki ko da misali saura kaɗan ta yi tsarki ya sake ta za a fa da shi saura kaɗan ta samu tsarki ya zake ta tura ce ɗaya sannan ta ƙara yin na biyu da na uku A gano wani ku au masa hafi ko kuma ko da ya shafe ta a cikin ƙarshen tsarki ko da ya shafe ta ko da krista ce ita ko ga yahudiya wala amatu bi ita baiwa da tsarki guda biyu ne baiwa za ta yi tsarki guda biyu a wajen abu ba za ta yi jini biyu wallati lam tahid wacce ta ɗaya tsammani daga al'ada saboda tsufa mace ta kai shekara saba'in ko ko sittin sai suka samu rashin jituwa da mijinta sai ya sake ta a cikin wannan shekara sittin ta ga wannan ta ɗaya tsammani daga al'ada ya za ta yi za ta yi wata uku za ta yi kawai tunda ba maganar jini gare ta to za ta yi wata uku ne Allah a ba da shahadar to idan ya sake ta cikin sashen watanni ba tunda za ta yi wata uku ne to wata ya kai rabi sai ya sake ta to yanzu ya za a yi da lissafin akmalatu sai ta kammala lissafi ta kammala talatin daga ainihin wata na hudu daga na wata hudu za a kammala abin da ya rage a wancan watan da ba a cika ba duk da ya sake ta ne wata yana rabi sai ta kammala shi daga ɗaya wata, a gane? a cikin sashen yini ba tuluki za ta yi watsi da shi in a cikin sashen yini ne sake ta kamar saura awa biyu rana ya faɗi to za ta jefar da wannan sai ta fara lissafa gobe wal murtaba bi tis'ati ashhur ita mace murtaba mace wacce take shakka tana kokonto tana kokonto a kakan mai tana ko ita mace wanda take shakka tana da ciki ko ba ta da shi an gani tana ganin anya ko da ciki kamar ina da ciki yanayin ciki na yana murda kamar mai ciki to ita za ta yi za ta yi wata tara ita wannan wata tara dan a tabbatar da akwai cikin ko babu idan ta yi wata tara kaga ina akwai ciki ya zai bayyana to sai zama ta yi wata tara shiru ba alama in hadat fi asna'iha yawa tana cikin yin wata tara na istibra'i din sai ta yi haila a tsakiya in ta zara ta saniya sai ta jira haila na biyu da na uku ba ce ta wata tara ba to tana cikin yin magana wata tara tana cikin magana wata tara ta yi wata biyar sai haila ya zo dama haila ya zuwa ne haihu sai tana tunanin ko akwai ciki to ina ganin bari bari ina zargi ko akwai ciki bari yi wata tara saboda lalle ta kowane hali sai ya bayyana ta yi wata na biyar kawai sai ga ya zo yanzu ya yi a shiga bada wata tara a ta ji to yanzu ta yi gini daya sai ta jira gini na biyu da na uku a gani yanzu ta bar tsarki da wata ke ta koma da jini yanzu na'am wa illa istanafat salasata ashhurin to idan jinin bai zo ba ta yi wata tara jinin bai zo ba an gane wani ko sannan kuma gashi babu ciki ta yi wata tara jini bai zo ba gashi ba ciki yanzu ya za a yi ta ce ta fari ta faru wata uku kawai sai ta fara ta kawai ta yi wata uku sabon lissafi bayan tara ta yi wata tara jini ba alamar jini ba alamar ciki ba ba jini to yanzu ya nuna kenan cewa yanzu jininta ya ɗauki, za ta koma lissafi da wata amma nan gaban an an ƙara sakin da wata uku za ta yi zuwa a yanzu ne to ana zuwa a tantance akwai ciki ko babu shi za ta yi wata tara to tun da ta yi wata tara an ga babu cikin dan kuma jinin ya ɗauki ne an ga jinin da ya ɗauki ne to kawai sai ta yi wata uku aka ta yi shekara ɗaya to nan gaba nan ƙara sakin ka ba magana wannan tara sai da alƙan ta tabbatar da yanzu ba ta yin ba jini ba ta yin ciki kawai yanzu jini ya ɗauke ne kawai za ta rage wata uku uku ne kawai shi na ba tan gani eh in hadat kazalik to idan ta ƙara yin haila wato ma'ana ta fara yin wata uku kenan sai ga haila kuma ya ta yi wata ɗaya da rabi sai ga haila sai ta ajiye lissafin wanda ta koma jini shi maka zalika illa hallat to idan har ya zama to jinin bai zo ba ta yi wata uku lafiya lau shi ke ta halarta sai da ya ta yi aure ta wata uku lafiya lau jini bai zo ta aurenta kaya ne amma ko ban ce ne ciki ya fitar da akwai ciki ana wani ana kai shi kwantaccen ciki nan tabbatar da shi sai ta haihu a cikin ta shi ne sai ta haihu wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna sai shekara uku mace mai ganin jini a shekara su daya za su yi shekara uku na sake ta shi ne uku kenan na'am eh eh da dawo ba kuma mai jona ita mace irin matan nan ne masu munafinci a gani yan siyasa tana kyautata wa uwar amma tana hujgura wa mijin shi ne yana shan wahalar da bai jin daɗin ta to shi ne wata rana sai sake ta gaban uwar to kuma ita uwa sai ce ta dawo da yarinyar saboda ana kyautata mata to ita uwa ce ta aure yarinyar dama waye auren miji kaga wannan aure wannan wannan mata ba ta dawo ba dole sai miji ya ce na dawo da shi kamar yadda yau na ta aure kenan ta aure kenan ita za ta yi auren kenan dukiya ka na mahaifin kare to kenan mahaifin mutum zai zai zai zai zuwa ya saki matan kowai saki ta ai bai da iko a kanta to za ta sai ta hakura ba ta matsa mai ba a eh, ganin dama ne ai tunda matsawa shi an sama bindiga a wuya ko an sama an samu wasu wasu masu ji da ƙarfi sai rike bulala irin na dukan jaki din ka ce wallahi in ba ka saki ko wallahi ko mu tsane ka suka ce saki nawa kuke so saki dubu to na sake ta to ba su bannin ba ta kurawa ba ne ta ba shi umarni ne ba matsawa nan wajen eh, zai shi ba shi na nan amma kuma ba ba sai ya tura sako yawan zai ga gaya ba wacce na gaje ta sako ne kawai tura ba wai ce ni na gaje ki ba biji ya ce ya biji ya ce hukunci eh na'am janyo abin da ya janyo jini bai al'adar ba normal bane tun da cikin shan magani ta duk shekara tana ke tunda in ta janyo jinin zai amfani da janyo na wannan lokacin daga zai koma yake ta yi laifi tunda ta ɓoye ta yi nan da ke ta matsala amma idan mutum ya aure sai zai sani No. So, ya samu kawo ta hanyar yaran eh na gane eh yara a wani baki ya za a yi wani baki da zai da yana kokari ya hana banna ne ita kuma tana goyon bayan banna wannan wannan ba ki ba da wani tasiri ba shi ba zai tasiri ba in yaron ya yi laifi ne ya saba ma ya biyarsa ta musu baki amma yana ci ai wannan kamar shi biyayya ma ya mace tun da zai abin da ya yi daidai ne a shari'a hmm. a shi ya fara ina ina ganin ma kokarin mutumin da yake zama tare da iyayensa kuma yana aure ina ina ganin kokarin abu kun mutum zai yi aure yana so ya ji daɗin aurensa mahaifiya tana wani waje shi ma yana wani waje ya zama to shi a matsayin shi na ɗan ya rinka zuwa yana duba mahaifiyarsa jiba jiba matan shi ta rinka zuwa tana kai ziyara amma ya haɗa kishiyoyi guda biyu ya shiga uku galiban da mahaifiya da mata kishiyoyin juna ne sosai Kun kana son jin daɗin aure to ka raba su haɗa su matsala ne ita uwa tana za ta gaya za ta ce ba tana son da idan sallah ya zo kowane lokaci ta ce kawo kuɗin jiya siyo ma kayan sallah sai ta siyo ma matar irin kayan sallah wajen da na wanda sun zamanin kulimi a ake ɗan gama amfani da shi eh, za ta siyo ta kawo wai ba ta son a cuci ɗanta ita za ta ringa siyo mai mata kayan da za ta sa a nan matar za ta kyamace ta sannan zai ga an samu matsala sosai saboda ita uwa za su sa ido in ya zo ya so irin ke ba a yi haka wannan zamani tattali ake kai tattali kana da gida ne da hankalin kasa zuwan ire kana su kaza kada ki ka da kara siyowa ina ta tsaya ko gida yana dawowa ta duba leda daga duk wannan haka akwai takura ma rayuwa hmm irin wannan kaga sai sai ga matar ta kyamace ta bai hana ruwa gudu gida ya samu matsala ko kuma ya zama to ita uwar ta kirki ce amma matar ce ta banzan ta ta buzguna ma mahaifiyarka ta na samun wannan kaga mace tana ta buzguna ma mahaifiya ita mahaifiyar ko ba ta mazan ta bana kaga irin wannan gaba ɗaya abu ne wanda ya kamata mutum ya yayi ko da mata biyu ta yi ma an kara sassan guda kara da mata guda biyu ka raba kana da wadata saboda kaɗan ne daga cikin mata masu zaman lafiya kuma kai ɗin nan za ka zama mai shari'a sai ka rasa ba za mu goyi baya a cikinsu dama ai na san dama ka za ka za ka za abin da ya masu daga kana cika a tsakiya ne wani yana kallo suna faɗa ba zai ce ko zai taɓa kowa ba ne taɓa wannan dahihu ne taɓa wannan dahihu yana taɓa su ka rike ne na abu Da dama kun haɗa baki da kai da kaza ka kai da amarya ka dan ku ni? wallahi rike biye yayi ta tabiyin da shi kenan sai da ana fada ya sa'i ne ta kallon ku Allah da ku ya fara da uwar yaran da ai ai da ba ka fi san amarya za da ba tun da ka auro amarya ka tsoro la ka sani wala wata bi da kawai kuma zai kawai da